Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makiri. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a yankin tigiri da ke arewacin habasha yayin da 'yan tawayin tigiri suka sanar da kafa haɗaka domin kawo ƙarshen gwamnatin firaminista Abiy ahmed a cikin sanarwa ta biyu kacal da ya yi tun lokacin da aka fara yakin shekara guda da ta gabata a jiya juma'a kwamitin mai mambobi goma sha biyar ya yi kira ga bangarori masu yaki da su kawo karshen zub da jini kana su ta wuta kwamitin ya kuma kira ga gujewa kalaman tsana da kuma kalamai masu ingiza tashin hankali da kuma rarraba tsakanin jama'a kwamitin sulhu ya kawo ƙarshen kawaici na watanni shida kada ya yi magana da murya ɗaya a kan tsananin damuwa da ake fama da ita a habasha in ji jakadiyar ireland ambassador geraldine by nelson a cikin wata sanarwa ta ce wannan ne karin farko da kwamitin ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a habasha hukumomin taliban sun tabbatar da kama wasu mutane biyu da ake zargin su da taka rawa wurin kashe wasu mata hudu ciki har da wata 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama waɗanda aka gano gawarwakin su a cikin wani gida a makon da ya gabata a arewacin afghanistan wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a kabul ya faɗa a jiya asabar cewa mutanen da ake tsare da sun sun faɗi gaskiya a tambayoyi na farko da aka musu cewa su ne suka gayyaci matan zuwa gidansu da ke mazar sharif a arewacin ƙasar fari Sayyid Hosti bai ce ko mutanen da ake zargin sun sun tabbatar da su ne suka yi kisan ko kuma ya gano matan ko dalilin da yasa aka yi kisan. Ana dai ci gaba da bincike kana an mika batun zuwa kotu a cewar Hosti a wata sanarwa ta hoton bidiyo a shafinsa da Twitter. Dubun dubatar masu rajin sauyin yanayi sun gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a fadin birnin Glasgow na Scotland wanda ya dauki bakoncin taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya tattaro masu tattaunawar fuska da fuska inda masu tattakin suka yi fatali da tattaunawar da aka yi a taron suna kira da a gaggauta ɗaukar matakan rage dumamar yanayi. Masu zanga-zangar a Glasgow sun nuna kuzari duk da ruwan sama kamar da bakin kwarya galibin masu tattakin sun yi allah wajen da shugabannin gwamnatoci da suka halarci taron akan gazawarsu na bullo da matakin gaggawa da suka ce ana bukata a daidai wannan lokacin inda wasu suke cewa wannan taro na shan shayi ne kawai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani mutum mai 'ya'ya biyu da ake kiran shi jesse redlin daga rochester a jihar new york ya samu gagarumin kwanciyar hankali a wannan mako ya faɗa wa murya amurka cewa 'ya'yansa biyu ka iya kamuwa da coronavirus kuma hakan na jefa shi cikin fargaba amma a ƙarshe ya ce ya samu natsuwa kwanciyar hankali da redlin ya samu na zuwa ne bayan shawarar da hukumar yaƙi da cututtuka ta amurka ta bayar a makon da ya gabata ta samar da allurar rigakafin yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya daga pfizer biontech wannan shawarar ta sa yara miliyan 28 a amurka sun cancanci samun rigakafi da aka tabbatar yana da inganci ainun wurin takaita yaduwar coronavirus iyaye da dama kamar redlin sun yi marhabi da wannan labari mai daɗi a ƙarshe a jiya asabar sarki mohammed na ƙasar morocco ya yi jawabi a kan yankin yammacin sahara amma kuma bai taɓo zargin da algeria ta yi cewa morocco tana auna fararen hula 'yan algeria a wani abu da ya faru a makon da ya gabata da majalisar ɗinkin duniya ta ce ya faru ne a yankin da ake takaddama a kai zargin na algeria ya haifar da fargaban karuwar rashin jituwa tsakanin abokan gaban na afirka ta arewa bayan da algeria ta yanke hulɗar diflomasiya. ta dakatar da baiwa morocco mai kana ta hana jiragen saman morocco ratsawa sararin samaniyar ta dangantakar kasashen biyu ta yi tsami shekaru da dama amma kuma ta ƙara taɓarɓarewa ne tun bara bayan da ƙungiyar 'yan tawayen polisario mai samun goyon bayan algeria ta ce za ta soma agogar mayarta ta neman 'yancin cin gashin kai a yammacin sahara wani yanki da morocco ke kallo a matsayin nata. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. VOA wanda yake zuwa daga ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Muna tattaunawa akan darasin Najeriya da kalubalen 'yan aware. Bakonmu Emmanuel Chukwudi Ife Dibiogu mutumin kungiyar Ohanezen Dibo shi ne zai ci gaba da bayani. Mr. Emmanuel gare ka. Dole ne wannan ba wani ba yanzu za ba shi chieftaincy. Now akwai abu daya manyanmu ne su ne matsalan kasan nan number one ne su ipob suka yi zin wannan abu ya fara daga uwazurike uwazurike babban talaka ne amma saboda batun ipob biafra biafra masop masop ya zama babban mai kuɗi ni a ni memba ne na wane ndị digo akwai lokacin da muka yi organizing wani biki a nan abuja muka je gurin uwazurike ya bamu miliyan ɗaya da muka fita sai na ce musu ina ne wannan mutum ya samu miliyan ɗaya bamu aka ce imam ya sa za ka yi magana ya ce ya kamata mu yi magana don ka gan batun biafra idan ka ɗauki gare ka sa mar tutan biafra mutane za su ga bin karin nan that is how bad it is so ba wai abu ne aka zo yan siyasa suka gan wannan abun suka yi using din shi 2013 na da video this is a media house na san cewa suna da wannan video wanda nnamdi kalu yana leading a protest na cewa one nigeria da buhari ya hau mulki what change what change wannan abun ba matsalan wani nan da kalu ban nan da kalu is just a tout is just a criminal ya gan opportunity ne yana sai operating kuma ya samu kuma leadership din south east sincerely speaking don da gwamnoni na south sun zo na nan zan gaya musu cewa su suka fara sponsoring din shi just to attack the person of mr president da ike kwarin madu da wannan hofusa din man da yanzu da shi ke kankaran mulkin uh, imo state dukansu these are people that were sponsoring the young man but da yanzu ya tashi bayan ya dake aka jaka aka dake ikwe koroma da idan su aka fara buda ce wannan mutumin barawo kaga ya kamata mu zo na mu dubi gaskiya the same thing me sunan shi sunday igboho a je a duba tahirin wayannan mutane sunday igboho tout ne ana kiran kiransu inasu omonile suna kwasan filin mutane aikin da yake yi kenan dan allah ya za ce mana wannan ne zai zo ya leading a, nation like yoruba nation that are full of intellect mutane masu ilimi ko kwannan da kalu da is a out bai karatu ba wannan na so a gaya min wani university ne ya gama a wani university ne ya gama a gaya min don na da tarihin cewa an ba shi scholarship ya karanta law a university of nigeria suka yana level 200 ya bari a sake gama wani school ne ya gama so ya kamata mu san we should know what we are doing ya kamata mu san me muke yi ba kowa bane zai zai cewa yana leading wannan matsalan da yake faruwa a south east ya handame nigeria ga baki daya Boko Haram da yake faruwa yau da ma muna ta fama ai ba Hausawa akwai ne kuke shan wahalan Boko Haram ba akwai nyamuran da aka kore su a Boko Haram a Borno na san cewa na da onko din nan da yake yake Maiduguri yanzu ya tashi gaba daya su inyamuri ne ya jawo wannan wanda yake faruwa yanzu dan allah na tuba wai abin duk wanda yake faruwa a zamfara da katsina dan allah ko inyamuri a gurin hausawa ne da hausawa suke kashe junansu now matsalan da ake ciki shine yan siyasan mu sun san cewa muna da samarai da yawa da ba su da aiki kuma za su bi wannan abun ki magana batun drugs allah na tuba na san cewa sai yadda buba marwa ya zama dj na ndla e, shine muka san cewa ana kama drugs a kasan nan wannan maganan gaskiya ne babu na boye ba ana kama ba ana yadda ake kamawa yanzu babu da ba haka ake kamawa ba ko jiya din nan ko jiya ko shekaran jiya aka ce kama drugs da worth almost 6 billion yaran nan fa kwayoyi suke sha unfortunately ya matasan mu yanzu ba su da future majority din su yanzu suna drugs so the problem na nigeria yanzu kana ipob ne ana banditry ne ana land ne is a national problem ya kamata mu haɗa hannu ga baki daya mu sai da masana na yake yan siyasan nan da suke samu suna son opportunity na a raba kasa ko kwaye wani abu abun mamaki shine idan na je stakeholder meetings za a ga yan siyasan nan suna zona suna mamaye suna kama yansu amma sun fito fili a ce mana wannan wannan wannan wani ne da yana nema a zaɓe shi don allah ya kamata mu rigimi junanmu da hausawa da igbo da yorubawa da nan niger delta ba mu da wani guri apart from nigeria we have no place ba mu da wani gurin da za mu je kasan nan namu ne kuma ba wanda zai zo daga waje zai gyara mana kasan nan mu ne za mu zo na mun da muke zama wannan gidan mun isa mu gyara kasan nan idan muna so mu gyara ta amma kuma muna so idan kuma mun da muke zama nan idan muke so mu kona kasan nan mun isa mu kona ta zabin yanzu ya zama namu ne za mu gyara ne ko za mu kona Allah ya taimake mu. Barka jama'a matsalar Najeriya guda uku ne. Sunana Ikechukwu Ibe ni dan jarida nan Abuja. Matsalan Najeriya guda hudu ne na ɗaya rashin adanci na biyu rashin adanci na uku rashin adanci na hudu kuma shine structure din structure na shine mutum da zai kai mu inda muna so mu kai wanda za mu je a nigeria yanzu muna deceiving kanmu cewa federating unit amma muna unitary system of government kuma unitary din ba zai kai mu ko aina ba ne ko mun yi milikin nigeria ɗari da wani abu inda muna wannan structure ba mu je ko aina ba ne akwai structure da su founding fathers din su abakar da tafabulawa da zalo da sauransu akwai constitution da sun gani sun duba sun ce eh mu tafi tare mu zauna tare a nigeria nan ko ba ka bane amma yanzu constitution din ne shine muke bi yau ba shi bane shi man ka gama kasa a duniya da soja ne sun fitar musu da constitution su kyan da ban da nigeria ko wanda sun yi mai ba za su daɗe ba civilian za su zo su canja a kira mutanen kasa su canja abin da ake faɗo su antin da suna bunnan araba nigeria araba ku yi hakuri wannan bai shafe ku ba kai mu da mu wannan arawancin nigeria ba bangaren mu ma amma na mun tashi na mu ke sani tun da haife ni ban taba kai kasa yami na spending wata daya na visiting zendawo na visiting zendawo akwai wani mutum da na ce mishi alhaji bako a umaya capital state dinmu tun da muna karamin yaro na dawo daga jos na zo hutu a umaya zan haɗu da ɗan shi ana ce mishi yaro shi yana jin mamaki inda nake jin hausa ni kuma na jin yana burgani inda yake jin yamanci har mun gama makaranta na dawo umaya na tambaya an ce har ma ya ji amurka ya dawo ya aura in yamurai dukkan da ba haife ku a bangaren ku ba ba ku da matsala ma mun da nan ba bangaren mu ba a haife mu na nan ne na sa arewacin Najeriya nan na sani nan na girma na na komai da na sani a duniya na duk wayo na nan na ka ce ma kuma din rikici ko kabilanci ko menene wai wannan ba zai yi ba ba zai yi ba abin da nake faɗa Najeriya inyamuri suna da wani magana idan ka duka yaro ba za ka sashi dole kada ya yi kuka ba zai yi ba ba zai yi ba da ke wajen sati uku yanzu na na duba na bunan na saurara bunan voa na tv shaka sali ya ce a 2007 yana tambaya vice president me yasa bangaren inyamurin nan tun shekara talatin da kama biafra war me yasa ba samu ko general daya does it mean there's nobody that qualified to be there as a general wai bayan wannan interview wai bayan no 2007 tukunan kafin 2007 bayan germany da yake general sakasali ya faɗa two weeks daji wai 2007 ya yi ma vice president interview wai me yasa kun ce bari bari bari kun ce wannan yakin da yi ba wanda ya eh, kasa ba wanda ya ci me yasa yo ana da eh, abun eh, north east north east development commission north east 9 yaran da ba su da kai masu sun bata kwaina ne amma ba su commission amma fadin biafra nan da ake yi din a zaman tarayyar nigeria zama daya tun da an gama yakin biafra nan a yi musu eh, biafran commission din da zai eh, at least ya gyara duk abubuwan da bata a yakin nan babu har yau kana jina in ka yi ma yaro duka ka ce kada ya kuka bai sai ba ko ka rufe mai batu ma zai ma cizo zai kuka ji ji abin da yake faruwa a Najeriya na tambaya wani dan Niger Delta na ce mene damuwanku mene damuwanku wayin duba fa mutanen da sun zo abin da ya fi abuna mile ko kilomita dubu daya da wani abu sun zo a kasansu su rike arzikinsu su gya musu da za a yi ku gya musu percentage ne na wani za a ba su kwanakin bayan da ake yi pib abun nan a national assembly whole journalists from Niger Delta, they were just crying. How can people from this far come and determine how many percent given to us? arzikin da Allah ya aje aka samu. Kun gane? Abin da nake roga Najeriya a yi adanci. Akwai inda za ka yi Najeriya yanzu kowa kudin nan da kalona zai ce wani Najeriya wallahi. Amma yanzu iri structure da muke ciki a Najeriya. kun president of america in ya zo kasa naija zai faɗi yana this uh, um, well, what was it the kind of structure we are operating in nigeria nobody can succeed with it it allows it allows kind of absolute power which brings absolute corruption ka gane to na yi kuma magana na da wani a can kasa yamri wajen last three weeks in the night appear. ya ce man kowane pola kasa inyamurin ka tafiya daga nan kafin ka so ka kasa akwai police checkpoint kafin ka bar eh, staircase ka je gate akwai police checkpoint amma na arwacin naija za kwashe yaran makaranta a yi taka a yi taka kilomita saba'in da wani abu ba police ba ah, ba soja ba air force ba kowa a taka kilomita saba saba'in amma wancan bangare kowane pole ka yi saka gan road block kowane pole ka yi saka gan road block irin abubuwan nan da yake kwara na idan mun tuna duk abubuwan nan da mu yana a sama sama ne muke amma mun shiga cikin nigeria da is structure daga na ewa e moton da yake zuwa haka mun san use ne amma moton da yake zuwa nyanya yana ce use use use ba zai kai use ba abun da muke ciki a nigeria haka na gode jama'a Mun gode sosai ike ciku ibe. ɗan jarida kabilar igbo wanda ya tashi a Jos babban birnin jihar Filato. Yanzu zan miƙa na'urar magana ga Ahmed Yusuf ɗaya cikin matasa da ya zo mana wannan taron. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ahmed Yusuf. Kai magana guda biyu ne ke da shi da zan fada a cikin wannan inda na tarar da program dina ake tafiya da shi da abubuwan da na ji a gaban manya-manya dina da leaders dina a nan wajen a youth na farko maganan da shi barista ko mai nasara ya fada da zu yana da gaskiya da rafasar dari saboda dalili tun da shi ya faɗa ya ce ai yamuran nan kasansu yana saikiya ne to idan haka ne ana zuwa a basu biafra mu ma yanzu a north central muna zuwa a bamu north central idan aka ba mu north central sai mu zo ne a tsakiyar nigeria mu zama north central ko ko ba ka bane that is to tell you da cewa abinda barista ya fada shine gasken maganan na biyu kuma wanda na ce guda biyu ne kawai zan fada nan wajen na da su da yawa amma guda biyu kawai ya ishe ne for today ina da kake magana akan cewa wai arziki an ce tattalin arziki da wace arziki aka gina Najeriya din ma da kake takama da arzikin Najeriya din ma yau da me aka gina oya din ma oya ma da me aka gina first Niger bridge da wani kudi aka gina su duk express da muka da shi a Najeriya yau duk ba daga arewan bane aka diga noma ka daga kaiwa kudin mu can sai yau a ce wai wasu sun ce wai percentage da aka ba su yayi kadan wai sai gwamnati sai yayi deciding yayi deciding wasu wai wasu sun zo daga how many kilometer to ba ku tina kenan a lokacin how many kilometer muke doka kaya mu muke Lagos muke Port muke Anambra muke ina ba ku tina ba kenan yanzu kun mata da wadannan maganganun kenan da za zo a gaya mana da cewa wai ai arsikin su ne arsikin ku ta ina ya arsikin su ga yake Mun mu ma da mana da arzikin mu mana da muka gina waje da gararrakan ku so alhamdulillah na gode Salamu alaikum. Sunana eh, eh, Ibrahim Bature. Eh, first of all, magana zai akan kan rashin adalci ne. Saboda in kun duba kasan corruption ya sa yara ba su da aiki sun koma shaye-shaye sata yayi yawa taɗanci in ka duba tun in ka duba um, in the 60s ba haka Najeriya yake ba kana gama university ka samu aiki zuwa 70s har zuwa 80s akwai wani yaro ma da ya zo yi service a na a Kano mu haɗu da baban shi a nan Kaduna a nan Abuja ya gama yana gama a uh, service ɗinsa a 1986 kamfanonuka suna jiransa su ba shi aiki to duk wannan zai iya jawo mutane su taso su ce wai ba musu adalci ba kuma yin matasa yara in baka ba su aiki ba za su nemi abin yi to na biyu kuma kabilanci ya yawa a najeriya gaskiya in bayarbe ya zama shugaban kasa in kaje ministry kaje nan kaje nan suka gan an tara yarbawa gaba daya a cikin in ibo the same thing yanzu da buhari ya zama shugaban kasa zai tara mutanensa gaba daya a wurin to shi ne problem din Da waɗannan bayanai na Mr. Ibrahim Bature za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma abokan aiki na da ke wannan zaure a yanzu, da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu barkamu da saduwa a wannan shiri na rayuwar birni. Yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi. A ko za ka gabatar da kanka? Ni ne mai suna Ayuba Friday daga Niger State daga local government gurara local government. gurara garin nan na wuta din nan ko akwai babban dam din nan? Eh a ga sosai gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger. Ganin cewa gashi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security wato kaman gadi kenan tsaro ko? Menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a? Eh actually abun da ya sa in ka duba a jihar Niger rashin aiki gaskiya masala ne ga garinmu masu youth. Ta kuma mun yi duba mun gani a cikin abuja in ka yayi aiki din da nazari da kuma kunci hankali zaka ka ya samu wajen fita da kai shi wannan aiki na eh, gadi daga can gida gurara aikin da kake yi kenan a gaskiya ba aikin da dama nake kenan ba a farko ni na yi nc niger state college of education na gama kuma na da certificate na to dama na koyarwa ne a makaranta na jami'a na private school amma ba sa biyawa yadda ya kamata wani wata kuma ana rike mana bashi sai dai na zana duba na ya na sadu da abokina ya ce min akwai wani iri security da ake yi nan ana dan biyawa in wata ya kare sai na ce to na samu ni ma bari jan gwada amma baka ganin cewa ganin cewa gashi har ka taka mataki na ilimin karatun boko har ka yi NCE me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda ya fi wannan? Eto eh inda na fada farko a jihar Niger gaskiya masaloli na aiki da suna nan da yawa in ba ka da na gaba duk da takadanka ba za ka samu wanda zai ma taimako ba. abin da ya sake nan, masalan jihar Niger kenan yanzu haka. Don ka dubi cewa ka ga kai da malami ne fa na makaranta kana koyar da ɗalibai kana da ɗalibai yanzu gashi a nan ka zo Abuja kana aikin gadi kamar ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka. Gaskiya dai abun da ba sauki amma dai kai san komin rai da kuma da addu'a kana nima nufin Allah ba abun da Allah baya yi yayiwa. To amma yanzu da kake wannan aiki na gadi kaman a wata kana samun kamar nawa a gaskiya dai a nan a wata ina samun abun da dai ya kai dubu goma sha biyar a wata kamar da da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da kace kana koyarwa kamar nawa ake biyan ka a wata a wata can suna bani dubu tara ne da dari biyar amma kuma a wata zai kare ba za su bani ba amma ka duba fa rayuwa a abuja tana da tsada baka ganin wancan dubu tara da kake samu a can za ka fi iya yin tattalinsa ka yi wasu abubuwa a can nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada ko me zaka ce eh lalle dai haka ne amma abun da ya ba mu shawayin aiki a buda shine baka sani ba kila wata rana zaka ya hadu da wanda zai yayi ma taimako amma an kasi a can a jihar naka duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka so tunanin su inda zai zaka yi ka rayu ka kana wannan aikin kuma kana ta kokarin kana neman aikin gwamnati kenan eh da yadan Allah abinda ina yin kokari kuma ina yin kenan na sadira wani sun ce masu ga abin da ilimi nan da nina yi ko da inda za a yi mun taimako a wani waje to gane nan abin da nina kokari na yi kiran duk din na yin gadi da amma na kokari na yi submitting su takaduna a wajen da na ji wai akwai wasu aiki yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na abuja kana wannan sana'a a actually shekara na na biyu kenan a nan gari na abuja ina yi wannan gadi amma ka dubu fa abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa za ka kalli kuɗin haya yana da tsada kana ina kake zama ne kana haya ne eh a gaskiya lalle gam aikin mu muna yi shi mako daya dan kuma mako daya mu je mu huta a mako daya din nan na koma gurara that is jihar ninja in aikin da zan yayi aikin numa dan kadan kadan in yi mako kuma ya cika sai dawo kuma kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan eh aka ne aka ne yaya batun iyali kana da mata ne da yaya a lalle dai ban da mata yanzu haka amma ina da iyaye aikin su kuma kamar yana wuya na ne on lokaci ne na ce da su da me karfin su yanzu ya rugu Allah ya taimaka sosai ina maka fatan alheri amin amin nagode nagode ni ma shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. albarka kwarai ribar soyayya ɗan ɗa mai albarka albarkar soyayya ɗan ɗa mai albarka diyan kwarai ribar soyayya na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi na kwance gida na zan huta ta mai daɗi oh, na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi kwance gida na zan huta sai na ga hamset na na rini na ɗauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabishir na samu karuwa an haifa min da mai daɗi so na karkashin zuciya ne ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.